Thank you.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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu ke anguwar wiwa deka a wannan gari mai albarka da tabbato a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin littafin Allah ta'ala a cikin ta cikin yinin dukan wannan wata mai albarka yau muna yini na ashirin da biyu daga cikin yinin dukan wannan wata da shekarar dubu da dari hudu da arba'in da hudu bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ne mai da sha uku ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da uku ta miladiyya muna karatu a cikin surar yasin ayar da muka kwana a kanta a karatunmu na jiya ita ce aya ta ashirin da shida yau insha Allah za mu tsora daga aya da take biyar ita wato aya ta saba'in da bakwai kuma ita ce aya da aka ranto mana yanzu tare da ayoyi biyu da suke biye da ita Allah yana cewa awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa fasiihun mubin Allah ta ce dan adam bai ga cewa anna khalaqnahu min nutfa cewa mun halitta shi daga dugon ruwan mani ba nutfa shi ne dugon ruwan mani da shi Allah ya halitta shi fa idza huwa qadim bi sai ga shi ya wayi gari ya kai ya iya fadan abin da ke rayuwa ya kai ya iya jayayya ya iya kusuma ya kafa hujja ya ce abu kaza kaza yake wannan ya ja da shi shi ma ya ja a kawo hujja ya kawo hujja da mai da magana har dan adam ya kai da haka ma'anar shahid shi ne allah ne ya iya mai da duba ruwan mani da zama dan adam kamar da ake gani ta ya za a ce ya kasa iya mai da shi yadda yake ya zama kashi ya zama kasa ya gani idan har ruwan mani da ya zama mani da ke tsakanin dan adam da ruwan mani bambanci ne ba kaɗan ba ɗigon tsohonci shi ne ya rikida ya zama ɗan adam mai ji da gani da zuciya da gaɓoɓi da hankali da tunani da iya magana duk daga wannan lokaci to kaga wanda ya iya wannan abu ai abu ne mai sauki a gare shi dan mutum ya mutu shi tare shi haka wannan Allah ya kafa musu hujja shi da shi cewa kamar yadda ya iya halittar ɗan adam daga ruwan mani haka nan ma bayan ya mutu ya sake maido shi yanne abin da ba zai zama da wuya a gare shi ba tun daga wannan tabbatar ya yi yalla ce wata raba lana matsalan wanda zai halakahu ya buga mana misali dan adam ya buga ma Allah misali Allah ce amma a lokacin da yake buga misalin nan na zai halakahu ya mace da kansa ya mace da yadda aka halitta shi buga misalin da yawa Allah shi ne ya ce man yuhiyya al-imama wa hiya rahmin a rawaito cewa wanda ya wannan mutunce shi ne eh, al'asi bin wa'il al'asi bin wa'il shi ne baban amru bin al'as kuma shi ne kakan abdullahi bin amru bin al'as to wannan asi bin wa'il shi ne kuma wannan allah ta zama da ta zama da misali wasu ma suka ce a'a bayyana bin halaf ne shi ya buga wa sallallahu alaihi da wani misali Wani wata wata a ban yi da hana za ka koma waye a cikinsu. to babba ne a wurin kafirci da kangare wa Allah da kuma karyata rayuwa bayan mutuwa wani ma Allah zo da kashi kashi da ya rididdige ya rididdige ya tsufa ya laushi sai ya zo da shi ya murza a cikin manzon Allah sallallahu alaihi da ya murza sai to kan kashin sai ta saboda ya riga ya rididdige ya tsari bayan burga mazo sallallahu alaihi wasallam wannan da wasu sai yake da shi waye ya isa ya rayar da wannan wayan da su da shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne zai da ya samu kashi da ya riddige sannan ya zo ya burga ya ce waye ya isa ya rayar da wannan to shi ne Allah ya ce ya buga mana misali sai da ya dauko kashi ga dauko kashi buga misali cewa ga misali kashi ya ga yanda kashi ke to don haka yanzu da shi in ya zama kamar haka da ya mun waye sai ya tare shi ya sa ya murza shi ne Allah ya ce wanda rabba na masala wa nasiya khalqahu Allah ya ce amma ya mance da halitta ya mance da yaya aka halice shi ya mance da cewa daga ruwan mali ya halice shi ai da yana da gaske ce. da yana da gaskiya yana da tunani da maimakon ya zo da masu Allah sallallahu alaihi wasallam kashi ya murza ya ce man yi fiye da isa a tafiyar da kamata ya ce ɗauko ruwan wani ya ce wa ya isa ya bai da wannan ɗan adam abin da ya kamata ya ke kama ga mai zai zama da rike ce ce man yi fiye da isa a tafiyar shi ne sai Allah ya ce da shi kuli yuhyi allazi ansha'aha awwal marra kama shi an sa a nitse an sa a tsanaki an sa ta ilimi an sa ta hankali سيدي الذي خلقها اول مره والذي هذه الزيتة تنفرقوا هم في امام مالك تنفرقه لبقيه هل سيدي تنفرقه يقول لك في امام مالك يقول لك هو سيدي مالك بعيد الشرك الشيمه لا نقول يبقيها الذي انشاها اول مره هذا هو جاءت فرقه الذي يقول لك هو جاءت الذي انشاها اول مره والذي هل سيدي تنفرقه يساعد بين الجامعين والجامعين الشيمه na biyu wa huwa bi kulli khalqin alim shi ma masani ne ga kowane irin halitta da ka ga wannan kabila na yi da masani ne ba wahalar da shi zai ba ya san halitta duk yadda ta zama da duk yadda ta kirkide duk yadda ta zama kasa yana sane da ita kuma yana da ilimin ya zai tattaro ta to da ka ga hujja ta biyu wa huwa bi kulli khalqin alim ga hujja ta uku الذي خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا wannan ya sanya muku wuta daga itaciya koriya ɗanya mai danyi mai ruwa Allah ya fitar da wuta daga cikinta ta ba wani abu ne da mai shiwon jura da wuta da ruwa ba sa haɗuwa to amma sai Allah ya fitar da ɗanyen gidi wanda ke dauke da ruwa Allah ya fitar da wuta a cikin sa malaman tafsiri ne ta kawo wani irin kice da shi ne ita da ake yin ashara da shi wannan ce shi ne irin kice da za mu hada shahidi akwai wannan kice wanda Allah ya fitar da wuta daga cikin sa to da idan Allah ya fitar da wuta daga cikin danyen yake kuma ba ta hada take ba dan yayin ta yana tafiya da ruwa idan kuma wuta da ruwa jinsin su ba ta haduwa to ba duk da haka Allah ne ya ikon ya fitar da wuta daga danyen ice ba daga jinsin abin da ke fitar da wuta ba ko jinsin abin da cin karo ne da wuta Allah ya fitar da wuta a ciki sannan allah da ya zaɓi ikon yin wannan yana da ikon da zai iya rayar da matacce bayan ya mutu kasusuwan da sun rijin da ke sun zama kasa sun zama mai ne ne wani الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقنون اذا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا hujja ta hudu Allah ya ce a wani lalai salakar samawati wal arda ya qadirin ala an yakhluqa mithlakum ashe wanda ya halitta sama tabbai da guda ba da kasa ashe wanda ya halitta wannan ashe bai da iko da zaki halitta kamar halitta ta irin yadda take kaga abu da sauki a gurin sa kamar yadda ya ce la khalaqu samawati wal arda akbaru min khalqi halittar sammai da kasa ya fi girma a kan halittar mutane yadda a hannun a shan kalmar hannun sama shin ko kuma fi tsananin wahalar halitta ko kuma ba ga Allah da ya halitta sama duk wanda wani halitta sama ya ga da girman da fadin da kawurin da kuma ingancin da ta inda shekara da shekaru ba ka ga su zaɓuwa wadatar alhalin wadatar ne a ƙasa mu zo kare shi kuma jin ya samu ya ciki daga kasa kuma an masa tsokaru da dai da filoli an tattare shi an sa masa duk abu da suke iya sawa da inganci wanda za su karɓi yin a sa kuma a sa duwan a sa tuwanci a sa mene amma duk aka yau da gobe sai mene ne yana zagewa kama da sama ana da yake bai da amadin ka ba tare da wani jinsidai tallafe ta ba sannan kuma shekara da shekaru aru aru baka taɓa ganin dawowa Allah ya ce Allah ya mai kuzur sun mara da yadda masu basara karratai yadda ne ke da yadda da masu rukhasai an ruwa ko lamun wani yayi wani jeji wani tsayewa na alamar cewa sama an dade babu yadda domin da ya halarci wannan a shekai da ke kwanci a cikin kuma ya kawo Allah ya kafa musu hujja da halittar mai da kasa cewa kamar yadda yake da iko a halittar mai da kasa to za ka yana da ikon da sake halittar mai da da ya dawo da kuma rayuwa bayan mutu ko da ne sun zama kasusuwa wannan ita hujja ta hujja ta biyar ya ce bala wa huwa al-khallaq al-alim shine al-khallaq mai yawan halitta kuma shine al-alim ba kuma wannan ta zo da magana ta biyu da وجعل جميع الخلق ذاك بين بعيد هو كل خلق عليه شيء هو halitta mai ilimi ne to anan kuma Allah ya ce ne khallaq da aka ga hujjar da ta bambanta da wancan da wannan cewa Allah shine mai yawan dama yayi yayi yayi halitta ta ba ku iya sai ba ba inda bai halitta ba ya yayi halittu a sama yayi halittu a ƙasa kuma ya halittu a cikin ruwa kuma halittun kala kala dangi dangi akwai dangin fari akwai dangin kwari akwai dangin namun daji akwai dabbobin da yawa akwai abubuwa ga sunan kala kala akwai na ruwa su ma kala kala duk da za ka shi da Allah guda ma shi halitta aikin ya saba da to ga wanda yake da wannan ba zai zaki yi da kuma mutu ba zai ba da shi wannan hujjar ta biyar ga hujjar ta shida suna da ta hujja shida ta yaya ma halitta ku komai da ku a raye bayan kun mutu zai wahalar halitta ne ta yaya bayan al'amarin ka gaba daya duk wani abu da ya aikatawa zai wahala kawo nan kawo can nan sarrafawa na'ura da za a buga wannan a haɗa wannan da wannan a ɗauko wannan a sa a yi a yi kaza duk da guda ɗaya inda al'amarin sa kawai idan arada shay'an da ya yi nufin aikuna kawai iyaka an ya na kun fayo iyaka ya ce da shi kun kasance an gama ne ba ka da an kawo ne an narka wannan ne an narka wannan ne an narka wannan ya dau zafi ya yi narke sannan a zuba an zuba sai a ya wuce sai ya kame Allah zai bukatar a kawo wani a kawo wani a kawo wani a kawo wani a kawo wata sun bai bukatar iya a kawo a kusa ake ina zama ya halitta sarrafa ya ce kasance daga wannan umarni shi ke da duk abin da ake nema na sama ta aukunan da ake za ka kawo da ko ina da hajjar sama sama dukkan alamar to wanda yake da wannan abin da wannan bukata bai wata ba wani iya ka mutum gaba ɗaya kun yi da ya yi umarni ya ce ku da ake an ga nan da ake kowa zai kayi da ya yi da ka zo ne da sauka da mai da kuma abu ne da sauki a gudu duk allah ya samu wannan kuzo ne a kan magana da wancan bawan allah ya faɗa ya murza da shi a gaban masu sallallahu alaihi wasallam ya ce man yi haza. waye ya tsira yadda wannan ko shi ne allah ya dafa masa wannan sai da bisa allah ya ce subhanallahi wannan shi ne karfafewa ga wannan bayani da Allah ya kawo da wannan hujjoji da ya kawo har guda shida kuma da tana ɗauke da a ta bakwai Allah ce fa subhanan ladhi bi yadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbata ga wanda a hannunsa mulkin komai da komai komai da komai mulkin a hannun da yake shi ke sarrafa su yadda ya so kaga wanda bai da komai da komai ke hannun ya da ba zai wahala a gare shi ya tsira yadda bayan an mutu domin ko kanku kuna karkashin mulkin to da ka mulkin komai da komai da hannun sa malakutu kulli shay'in wal ilayhi turja'un wa zuwa gare shi duk da yadda ku duk kare da wannan kuke zai kuma ta karshen da kuke duk girman kan kuke a duk kare ta wanda kuke yi karshen da ne mutuwa za ku kuma da kuma da gare da ku kuma kun goma zai mutu da kuma ko da wani lokacin sai kun yi ta dole ta shiga shan wannan sura ta yafi kala, ya kare ta da hujjoji da yawa akan ikon da tabbacin cewa zai rayar da mutane bayan mutuwa domin ya mutu misali ya saka waɗanda suka kyautata da kyakkyawa da kuma saka da waɗanda suka da aiki da nuna da roƙon Allah ya samu cikin waɗanda za su da kyakkyawa da kuma ko rana da kyawa kuma muna godiya ga Allah da nuna mana mai tasirin wannan sura ta yasin abin da muka faɗa daidai a cikin ta Allah ya ba mu lada daga Allah inda na kuskure wannan zan yi wa rashin lada Allah ya yi da na kuskure ko na ta ba daidai ba ko na faɗa ba yadda yake ba sannan muna fatan Allah ta ala muna roƙon sa kamar da ya ba mu dama muka kawo tafsiri har zuwa ƙarshen wannan sura ta yafe muna roƙon Allah ya ba mu dama mu tsarkare abin da ya saura na rubuci da wani rubuci rubuci uku a ga daga farkon wannan da ya zo insha Allah mu sa kuma ya zama rubuci uku da kuma kashi uku na Qur'ani da wasu kashi uku da abin da ya saura da shi ne kashi ɗaya cikin wani da muna roƙon Allah shi ma Allah ya ba mu dama mu karkare shi sura da take biyar da a yaziyan ita ce surar safati wannan kalma ta safati jam'i ne ta safatu asafa ismul bayi na safa ya sifu fa huwa safun idan da muje idan ta mace ce safatun da ka aka yi jam'i safatun shine safatu ma'ana masu sabu sabu don haka wannan ma'ana sa ba da masu sabon sabon sun ba ne na mala'iku an yi wa surar suna da sa'a ba da saboda abin da aka buɗe surar da shi والصافات الصفا ألا ينسوا كما هي الصوم صوم سوى نفسه صوم له البيان النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لتابعي سوى نفسه أجل إلى الصافات أما محل الشاهد أن تجاوزوا رسولنا الصافات wannan sura makkiya ce daga cikin surorin da aka tsokarar azalin makka haka nan kuma wannan sura ayoyin da ɗari da tamanin da biyu a bisa lissafin suke yawan da lissafi amma suka da wani babban basra ɗari da tamanin da biyu. wannan sura kamar sauran surori na makka tana bayani ne akan tabbacin tashin kiyama tana bayani a kan tabbatar ingancin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma gaskiyarsa da tabbacin manzancinsa haka nan da tabbacin gaskiya alƙur'ani mai girma kamar da yadda sauran surorin musa suka kusa haka nan ta mai bayanin hukumar mumini da kuma wanda ba mumini ba haka nan kuma ta mai bayani game da aboki akwai kiskar bawan Allah cikin surar wanda ya kasance tare da wani aboki abokin da masa izini da gaske yana cewa wai yanzu ne kana ban mamaki wai kai kayan da an kama da a tada yanzu wai kai har kayan da wannan ya ce ya yarda abokin ɗan yayyayi ya ce har abokin ya kusa ya kai zuwa ga ya kafar da ya karya da cewa ba a tada ka sun bayan amma da Allah ya kasance shi Allah ya tabbatar da shi ya zai ta wa wani da nake wani rabbi ya bada nitwa da ubangiji na yawon da ya tabbatar da ni to da wani ta kan zai karkace ne ana cikin gidan aljanna ana cikin kashewa da walwala da nishadi sai ya zo da wancan aboki na yin ta kun ga kwani na a duniya ba da zauna aboki wanda yake ce mun wai yanzu kai kaya da yanzu kai wanda hankalinka da tunaninka kai yadda wani kamar za ta da yadda zai yi amma yanzu wannan halin da yake zuwa sai aka ce ko kana so ka zai aka ce leƙa yana leƙa wata sai na mutu da wuta cikin bala'i da tashin hankali dan da ya ce na gode Allah walaula ne wata rabbi da kuntu min da ba dan Allah ne baiwa ba ya tsare ni da imani na da na tare da shi a cikin wannan azaba domin cikin wannan Allah

wanda suka danganta shi ko suka danganta Allah ko zuwa gare shi suka ce yayar da sauran abin da suka tabbata wanda suka ce su bata wasa fashi za mu gani wannan abubuwa da ke da shi insha Allah. والله kamar fassara maka yawa da ce mala'iku mala'iku ne masu sahu a gurin ubangiji ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai ala tasifuna kama tasifu al-mala'ikatu inda rabbiha sun ba za ku yi sahu ba kamar yadda mala'iku ke yin sahu a gurin ubangiji sai suka ce rasulullahi ya mala'iku ke sahu a gurin ubangiji ya ce yusimmuna al-awwal al-awwal wa yatarasawna al-awwal suna daga da farko sannan wanda ke biye da shi sannan kuma suna harhaduwa a wurin kawo haka na can kashe kashe surar allah ba mu labarin mala'iku suna bayani game da kansu suna cewa wa inna la nahnu safuna wa inna la nahnu mustabiqun suna cewa mu ne masu yin sauro mu ne masu yin tasbih to da wannan da nan shi ta da yawa daga cikin malamai suka ce wasu safatin safa mala'iku wasu sun ce ana nufin masu sahu mu'minai a cikin sallah da suke sahu Allah ya rantsa da su da ga shi rantsuwa da Allah ya rantsa da duk abin da yana rantsuwa da bala'i yana rantsuwa da bala'i da kwarai yana rantsuwa da zakari wal unsa yana rantsuwa da zuwa yana rantsuwa da yana da wata duk abin da Allah ya rantsa mu ne ba barin Allah da ba su izinin mu rantsa kowa ko yana sai ce fazzajira ce zajira fazzajira ce masu tsawa masu tsawa yin zuwa yi masu tsawa su ma kana ce mala'iku ne cewa mala'iku su ne masu tsawa yawan yi wa zai tsawa su wa da tsawa gidan wanda gidan an rawato cewa tsawar da ake yi ta ce tahowa da ƙarfi a tara da mutane na daga cikin tsawon da mala'iku ne wa zai yi wa da tsawa ya can masu tsawa ya can masu tsawa ya saukar da mai tsawa ya rike dole na cikin aiki da Allah ya kama da ya suke ba, wasu malamai kuma sun ce ya ce rashin da su ne ayoyin alƙur'ani yana yin alƙur'ani daga tsawa daga aikata da kuma bayanin irin kuma Allah ya tanadi da laifukan sai rantsuwa ta uku shi ne fasaniya da zikira da masu karanta ambato التالية جمعين يعني تالية شما تالية تكون تكمل باي نمشي na tala tala ya fito ya karanta akwai tala ya fito na yari to na tala ya fito na karantawa kamar da Allah shi ya kama sunan min Allah ya fito sufurman da rasulun min Allah ya fito yana karantawa ولكن masu karanta لا نزيد التاليات ذكرى ما تذكرت أمره أمره شيئا كما لك ذاك القرآن كما لك وشيما وكبرت تجمع العلم وجه كرد أما تحل وصول كتير على نفسه في كرد القرآن الشيء الكرام ولكن لا بد أن أورد من الأمور الأمور الله يرد إلى الصافات يشارك إلى الصافات ولا يجوز يرد إلى الزاجة إلى الضاوة وهم لا يجوز يرد إلى الثانية الذكرى وهم لا يجوز دون الأمور الأمور الأقل أمر لك فيه أمر لك فيه أمر لك فيه أمر لك فيه أمر لك فيه أمر لك فيه jawabin kasa shi ne al-muktam alai abin da aka rantsi domin a tabbatar da shi kamar da muka daya su Allah ya rantsi da wal Qur'an al-Hakim ya rantsi da al-Qur'an da ke da hikima وهم يتبت بمنزل صلى الله عليه وسلم أنا أقوم على يسوع هرب له ومن يسير إن إلهكم tabbas abin ta ku guda ne wanda ya cancanta ku bauta ba shi ne Allah da ka duk kuka bauta ba ba Allah ba to ku ji kuskure kuma kun bace bace ba ba da nan ne mun bauta ta kan hanya ta tsere ta tsere ita ce bauta ba Allah shi kadai amma dan hada shi da wani ba bauta shi ne rabbul samawati wal ardi shi ne ubangijin sammai da kasa ta ya ba zai cancanci bauta shi shi kadai ba alhali shi shi kadai ne ubangijin da bai da duk wanda za ku bauta ba ku ba shi ba to bai mallaka komai la a sama wala ballanta na ya mallaki sama da kasa ballanta na ya kafaɗa da kafaɗa da Allah har ya cancanci a bauta ba to da haka Allah ta yi cancanci a bauta ba to shine rabbul samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq kuma shine ubangijin mafuta mafutan rana rana da fitowa daga gabas gabas su ne mashirin ba su mashirin saboda nan tashirin ko shamsu rana na kullo daga gabas dan gani mashirin mafita ba mana sai aka yi jami'i malaman ta ce an yi jami'i ne saboda adadin mafitan gaba daya rana na da mafitai ɗari uku da sittin wanda kullum za ta fito a nan guda in ta fito a kan na ɗaya yau gobe zai ta fito a kan mafita ta ta biyu yi ta fito a kan mafita ta biyu taho haka za ka ga tana kewaya da tana bin ta ɗaya bayan ɗaya ba za ka gama kewayen mafitar ta ba sai an shekara cir shi ne kwana ɗari uku da sana ta sake kewayewa wanda ita wannan ala sabanin wata da yake kewaye da cikin biya ashirin da tara zuwa tara kaga wata ta zaune ya kuma filin zai da ta Allah ya kawo alaƙar mu da wata saboda kamar ya ce mu zaune kana gida dan birni da dan kauye yana iya daga kanka ya ga alamun wata da kwana ɗaya ko biyu ko cikin zarurin lissafi ne ma kuma yi lissafi ƙarshen wata ana iya dubawa da tafiyar girman wata tana iya gano yau da kwana na ɗaya ko na biyu ko na hudu ko na ashirin ko na ashirin da biyar har zuwa ba ma rana ba ta ita zuwa shi yanayin da ta kuma ana da jimin ya shirya ya tsara fasalin shekara shi kuma ka tafiyar rana tsarin lokutan sanyi da lokutan damuna da lokutan bazara duk suna tafiya ne daga tafiyar rana ya sa lokutan lissafin rana za ka lokutan da bai sauya kowane lokacin aka shiga watan takwas watan bakwai za a lokutan ruwa kowane shekara aka shiga watan sha biyu watan ɗaya watan sanyi haka kowane wata aka shiga irin kowace shekara irin watan uku hudu biyar za a watanni ne da zafi to ba za ka Allah ake da sabanin kaga watan tafiyar wata ba haka ba shi yana biye ne da rana da wata shi yasa za ga azumi na sassauyawa a kowane yanayi ana iya azumi ana iya azumi a bangaren ana iya azumi yana iya kewaye wa lokacin wato ba shi lokacin da wata azumi ne kewaye to da Allah ya ce shi ne ubangijin mashari mafitar rana inna zayyana sama'a duniya bi zinatin al-kawaki Allah ya ce hakika mun kawata sama ta duniya ba ta kasa ita ce sama ta farko wata muke allah wacce ke kusa da kan saman ta akwai wata sama saman wancan ma akwai wata sama saman da ita ma akwai wata sama har guda ba to wannan ta ce al'amarin duniya ita ce sama ta kusa ita ce wannan sama da kanan sama da kanta ta fiye shekara yi biyar da zai zuwa ne na Abdullahi na Abba haka nan tsakanin sama zuwa sama tafiyar ɗari biyar shi ma shekara ɗari biyar haka na wani ruwa ya ce kaurin sama kowace sama kaurin ta kawai tafiyar shekara kaurin ta shekara biyar kuma da sama da take da ɗari biyar duk waɗannan sallallahu alaihi yi a cikin dare guda kaga za ka kirga ɗari shi shekara biyar so bakwai na tambayi da bakwai ka hada da tafiyar ƙasa zuwa sama ta zama takwas sannan kuma ka hada daga sama ta bakwai zuwa cikin da muntaha a samu a cikin lokaci biyar ne da adadin shekarun da duk goma shi ne aka yi masala sallallahu a dare daya kuma ka dawo da shi a dare daya kuma da ka dawo da shi bai da mutum zuwa lokaci a dare daya Ran Allah ya ce mun kawa da sama ta duniya da mina da wata kawa ita ce Allah kawai da taurari wanda da kira a إنا بينا السماء الدنيا بزينة وتقوى قوى يتجي الكواكب هذا كواكب شيء بدل الزينة أغاني كوكا بدل الشيء بدل بدل بدل فيها بعد معرفة نكرة شي زينة النكرة الكواكب المعرفة أما بعض فلا إنما بدل أغاني ولا هكذا أنا قراءة شعوبة عن عاصمة شكما لما تبدينا من الكواكب معناه ده وجه والدفق والتولاني من قوة السمع ذات وجه والدفق والتولاني شين مثلا قراءة شوبا عن قراءة خمس مولنا شين من قوى السمع وجه قوة أول إذا شين تولاني في شكما من قوة السمع ذات أواتى والدفق والتولاني an gane wannan ko sauran kuma suna karanta ta da zinatin kawai ba tare da tafiye ba sai zama da tsawar da saurari mun tsawar da sama da tsawar da saurari an gane shi da kira'a sauran kurra wa hikman haka nan waɗannan saurari bayan zaman towa da tsawa da ado ga sama sannan kuma tsaro ne Allah ya yi wa sama da su Allah ya ba wa sama tsaro da waɗannan saurari tsaro min kulli shaytanin mari kowane shaytan kangarare wannan taurari su ne Allah ya tsare ka duk wanda yake neman labari sai Allah aika masa tauraro la yasma'una kar ka dago لا يهتمون إلى الملأ الأعلى وأن شين قراءة في ولا ذلك مكر كوكوبا آخرت الامر الجبال هذا الفكرة لا يهتمون إذا كانت هذا لا يسمعون أسلمت لا يتسمعون يتسمعون في المدار إن تسمع هذا تسمع إن لك لو كنت سمع سمع يعني sami a yadda mafiya amma kasan maha ya nemi ji neman ji da kasa kunne da saurarawa ya fi kira kasan maha an gane bambancin su ko to da ka bisa da kira, hafsu la yasamma'una filar malayi malail a'la ma'ana ba sa zuwa kasa kunne su nemi sauraro fashe an harbe su wa yuqlaquna min kulli jihad wa ja'ala harbu ta kowane ke kaga ma ba neman ji ba ta harbu a kira a sauran makaranta ma makarantar madina da basra da makka da sauran sham da sauransu su kuma la yasma'una la yasma'una ba ta ji la yasma'una ila al-mala'ikati a'la wa yuqlaquna min kulli jihad da ka ba ta amma suna zuwa sauraro ya da wani yau da kai da rijiyar da jama'ar layan ma'una ya ce saboda suna sauraro suna kasa wannan suna zuwa ne sai a harko kaga kana ce ji ne ba ta yi amma suna sauraro amma ga kira layan dan ma'una an ce ta sauraron ba ta yi to da ka Allah ya ce la yasma'una ko la yasma'una ila al-mala'i al-a'la zuwa ga mala'i da tawaga mala'i madawaka da ke sama domin su kira انتبهت أول حديث يحولون سنة أو أول يحولون وأن يحوك أكبر وأن يحوك أكبر وأن حتى كيد الأول نفسما في كتب لو كنت بعيد لو كان بني ولك من الناس ولك الزواج إلى أن يتحدى إلى ربيع عن قلوبهم مقاولة إلى أن لا يلوى ولا يكون ولا بسوء ولا يكون باستغفار الرحمن sauran malamai su su barbato idan bai yi da ana sanar da shi da zai sama ta shi mai ubangiji ya ce ya ya ce kaza ya da hukunci kaza su kuma sama ta su gaya wa da na sama ta su gaya wa da sama ta biyar na sama ta biyar su gaya wa da sama ta uku na sama ta su gaya wa da sama ta uku na sama ta su gaya wa da sama ta biyu su gaya wa da to a daidai lokacin da sun kuma da ne ga yawon ta daya a lokacin da kuma an da sun hau hau kamarin juna sun kai sama sun kasa kai da an ce ka za za su dan wasu abin da suka jiyo ba sa jiyo ka amma kan abin da suka jiyo shi za su su da kara ma gishiri sai ta fara gashi sai ta kara wasu tsari wannan tashi ne ta ji a tsakanin har sun kasance wurare suna da wurare ga wurin zaman aljani ke da wani ga wurin zaman ke dani wani duka a can sararin samaniya domin kasa kunne da tsarin sauraron labari yana da lokacin da za a haifo musu da lalata da ke kala sai Allah ya tarbuta su gaba ɗaya. ya zama da duk wanda ya tashi da sama ko wurin da ya saba zama to zai ga dama tauraro nan yana jira yana zuwa da ya hau gaban su shi ke da abin da ya rika fata kai sai da yawa da su an fata matsala domin labarin da muke samu ga mai zuba mu an ɗan kuma taki mai tsanani da su shi ne sai ce suka ce wa tsana na gari da shi da kuma da mafi al'arwa da mara da ke faruwa ya ce yana da duk abin da ya faru duk abin da ya faru da kora da ya faru a baya amma ta bincika wataƙila akwai abin da ya sa Allah ya ɗauka wasan wannan mataki shi ne suna bincika wannan suka ji wa ƙwarai da ga ya ga tarbiyya da wani cikin wannan shi saboda wannan sakon da yi Allah ya tsare ta to shi ne Allah ke cewa ya tsare ta wa yuqzaquna min kulli janibin duhura ma'ana kaskantarwa da nisan da wannan abin da ake harba musu yana wulakanta yana kaskantar da su yana nisantar da su Wala kuma ولهم عذاب واجب ومثل العذاب مثل ولي أجل واجب دائم malaman basara suka ce saboda da wannan abin ya harbe su yana harbin gudu don dangana azabar duniya sannan suna mutuwa sai su rikida kuma zuwa a azabar lahira kaga kenan azaba ce mai bibiyar suna shi yasa ta zama azabar ba sai sai Allah ya ce illa man kasaba al-fasada wannan istisna ne daga layin da ba ta ji sai ga wanda ya san waqti al-hasfa ne waqta sai wanda ya dan wafta wafta ya dan yi ɗan kalmar kaɗan ya fulko da to nan da yake yana fulkowa sai wanda ya gaya wa kasa da ko shi da ya fulko da yau da ɗan yana iya da ya ji da yawa dan haka yana ji sai mazai jefa da ko da ya kuma labari ya dawo haka ke da wanda shahada da ka ko da sai kuma labarin ya yi da ka yana ji sai gaya shi ma ya gaya kafin a tsara labarin ya yi shi na kasa ba ɗaya shi ne yi shi zai tafiya ga ya kuma a isa yi da aiwa na zai da na rasu da wasaka aiwa na zai bali wa na zai rasa bali wani da zai samu kudi wa na zai rasa kudi haka zai ga ya kuma shi ne Allah ya ce fa a tuba a rusu har da wannan tauraro mai rantsawa yana biyar ko da yawon ka to tauraron ka biyar sai Allah ya ce fa tafi التي قد تبدهم تكميز أهم أشد خلقا أم من خلقنا ويسوك فقط أنا نعم حلتها هو هو أبا وين فقط حلتها مظهر جعب هو أبس ولا أي أجير من جديد لأما جاء أسيح في أبن الذي وحلتها ألا ولم حلتها أين وقت كيف وقت وحلتها وحلتها ألا إرم أن تتسمع إرم أن تتسمع إرم أن تتسمع da sauran waɗannan aiki ya kamata a ce kuma halar da Allah yanzu waɗannan suna ganin halittar ta matsanani har suke cewa an san mutu Allah ba zai iya tare su ba sai Allah ya ce ina halakana mu min tsinin lafi ku sani ba mun halarce su ne ba daga tsin yunku laka lafi mai sanzi mai danko shi ne lafi wanda ke matsewa abin da ke matsewa saboda dankon da ke cikin da ke da lafi Allah ya nuna da jinsu ne daga yunku ƙasa ya san yadda su ruwa da bambancin halittar su da yadda suke da ƙasa wanda ya riki rikitar da yunku ka zama mutum da yayye da wanda kira mai kyau da wanda sura mai kyau ga hankali ga tunani ga rayuwa ga ji ga gani ga magana ga fasaha ga rike abubuwa duk wanda ya wanda da wanda a ce wanda ya wanda da ya kasa mai da halittar ku daga ƙasar kuma ko daga ƙashi haka abu ne mai sauki a gare shi sai Allah ya ce balla a jidda wa ya kai kana mamaki su kuma suna istilanci suna maka istilanci kai kana mamakin yadda mutum ke iya da cewa wai Allah ba zai iya tashi wannan abun mamaki ne ya da cewa Allah ba zai iya tashi ba kuma mutum sai aka ga masa takwami a ce za a tare shi da takwami ya tashi takwami bai iya tare shi zai iya saba jikin shi ko an zaɓe shi da lokaci zai iya masa komai kaga nuna kai mamaki Allah ya kai kana mamaki su kuma suna yin gilanci akwai ruwa da aka rara da ta yi ce kada ta tabbal ajibtu Allah ya ce na yi mamaki yayin da su kuma suke gilanci kaga suna da wannan kira an jingina mamaki zuwa ga Allah idan aka jingina mamaki zuwa ga Allah idan Allah shi ya faɗa ka kai ba kai komai Allah ya mamaki ya mamaki Allah ya ce Allah wa ala ba irin na ba shi kenan tsaya da kai kai dai karka faɗa abin da Allah ya ce amma abin da Allah ya ce kai karka ba to da ka bal ajin da kira a rafi yau ko da kai mamaki kai manzon sallallahu alaihi yayin da suke gidan shi ila alhamdulillah kai Allah ya ce nayi mamaki yayin da suke gidan shi وقالوا إن هذا إلا سحر مبين هنا لا وقالوا إن هذا وإذا ذكروا قابل أجبت يسخروا وإذا ذكروا لا يسخروا فكرت هذا؟ يوجد الله يقول وإذا ذكروا لا يسخروا إذا أنت ما تجدوا فواك دوك الزناتة باك كرما تتنو أبنى الزناتة وإذا رأوا آية يستسخرون إذا سكت آية يسخرون بدليل lallai manzon Allah sallallahu alaihi gaskiya ne ya tsanci gona suna daga bayan gidanci da shakiyanci da shedana da eh, sharri duk wani abin da ba ta ya Allah ce wa qalu wa qalu Allah ya ce wa qalu in hadha mu sihrun mubin wannan shi ne gilan da aya ta alqur'ani ya hujja ta Allah ya bayyana da hujjoji ga manzo sallallahu alaihi sallam wanda ta san ba iya yin haka sai Allah kuma Allah zai yi tare da shi sai Allah ya yarda da abin da yake kuma abin da yake faɗa shine cewa shi manzon Allah ne game Allah ya yarda da abin da yake faɗa shi Allah ya hujjoji to amma mai suke yi ta ce a wannan ba komai bane ta sihiri bayyana ne a idan ka tuna wa kunna turaba yanzu idan mun mutu kuma muka zama to kasa wanda muka zama to kasa muka zama to kasa wanda za mu da kuma kasusuwa a inna na mu yanzu mu za a tada mu a ga da magana ce ce mun mutu da za a yi da mu أو من الأول فمن يعرف الإياء يقول فمن تدهدا تدلة مثل أجعل الخصومة يا الله يقول نعم قل نعم. na ka ce da su na'am za a tare kuma za a tare kowaye da da suka mace tance da a runta runta a tare da kuke mamaki kuma bayan sun zama kaso zuwa game da mabarata kun zama kasa game da lafiya kada kalimna ma ta kullu arzikin kuna tare da duk abin da ka sake rinyewa da gaske da lokacin da za ka rage kaza da lokacin da kaza zai zama kashi da lokacin da ka zai zama kaza Allah ya ce yana wurin kuma duk mun rubuta shi duk da cikin lafiya don haka za a tsara ko ko da ko kamar da wa'azin da su kula kan kantattu kula kantattu kamar an kan da annabi sallallahu alaihi wa sallam wata bawan Allah ya zo murna wata kashi ya ce wa zai ta da wannan sai ce Allah zai ta zai bai da shi kuma zai raya ta kuma zai shigar da kai wuta ya azabta da kai da za ka Allah ya ce za a tada su wa antum dafiruna wa la taqtadu wulatattu a lokacin za ku yi da dama a lokacin za ku yi a ce da gaske ne amma kuma ka zo da yi da dama ku komai ba ba fa inna ma hiya zadratul ba'd ba wani abu ne mai wahala a wurin Allah kawai tsawa ta guda da Allah ya umarni a yi tsawa shi ne kusa kawo kamar da kuma su ce ta yace kana illa la sayyidatan ya ce ba komai ba ta tsawa guda a nan kuma ya yace inna ma hiya zadratul wahida zanjira da tsaina duk ma'anar su guda shi ne tsawa da haka Allah ya ce tsawa ce guda wannan tsawon guda malamai da ce shi ne musa bakwai na biyu da kada matatu fa'iza hun yanzu da sai ga ta bayan kasa kuru-kuru ko wani da juna sai ga ta suna kalle-kalle da su ne ba za ta yi Allah ya ce musa bakwai guda ta ina daga nan daga can daga waya, duk ba a gwada ta wahala kuma ba wahala Allah zai nemo ba da ta abinci ko a gano wannan da wani ko na wani a buga za a lam a gano wannan na jiki ka zane sai a kai wanda wanda na jiki sai Allah bai bukata ba inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula da kun an gama don haka tsawa ce guda fa idza hum wa qalu ya wailana ya kai can hada yawm wanda shi da yin da yin nan da ake cewa za a tada mu'amala sakamako a ce da gaske shi. لأن سيأتي رسول هذا يوم الفصل الذي كنتم به تفرحون والذين لا ربحوا الفصل أن الفصل يجب ولكم فقط شيء مجد لك يا رب وشيني ولا ولا الذي أرسل رسول الله تعالى كتاب تاج الدنيا لكتاب الله يعني إن شاء الله الله كان مؤمن ولا تشرب الذين خلفوا ولا تواجهوا الحمد لله أبويا لأنك تشكر الله تعالى كتاب رسول wanda shi ne ya kai da da wannan da aka da tabbatar Allah ya wa kai da shi ko da mata da zuwa yin da kuma yan sha biyar zuwa sha biyar zuwa sha biyar sauran da ya nuna ba tana tana da jahilci ko tana da kanci tunda da sai wanka ba za ta yi sallah ya ce ta samu sarki sun bayan lafiya ta gama sai wanka ba ba za ta yi sallah a zahar da magariba isha asfa ga azhar diya za ka yi wannan sallah kuma muhimmancin salloli kamar da muke faɗa ya ga muhimmancin adadi a ga da wannan mai sabon da yake sannan azumin da sai niyya azumin da nana saboda shi azumi bai da alaƙa da tsarki za ka da zarar ta samu da yi tsarkin yana da muhimmanci to amma in sha Allah wa ta mutu da iya yi wa an ta yi niyyar yadda da ke to kana iya alhamdulillah amma dai ba ta tana da tattace tana da kuma da aiki wallah ba ya kamata ta tsaye hukuncin Allah da ba ba ta tsaye hukuncin